da yake jawabi a taron gangamin yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC a birnin Sokoto gwamna Aliyu Maga takardawa mako ya yi kakkausan suka akan kalaman na mai baiwa shugaban kasa shawara akan sha'anin tsaro na bukatar dage gudanar da babban zaben watan Fabrairu nan mai zuwa abinda gwamnan ya bayyana a zaman wani yunkuri na kawo cikas ga tsarin zaben wala ba bai ba shawara ne mai ba sunan shi mai ba da mugo shawara ba shawara ga haka zabe ba tashi bace an roke har ka ba shawara akan tsaro in har zai iya me hada da ba shi ba tsaro tsaro a shawara akan tsaro da harkar wato dage zabe ba ce a dage zabe inda ce a dage zabe don bala tsaro ma ce a dage zabe don bala hukumar zabe kuma da shirya ba yayi sani kuma zabe ba shi ba gaishe suke reporting ba ba a da shi suke ba ba shi kawo su ba ba shi suka aiki ba president suka aiki in sun kasa president kuma zabe su je su president sun kasa president shi wada ba jama'a ga abin da ke so a yi a majalisa ga abin da ke son a yi sai a yi amma ba ta hanya ce ba hanya ba wato zalunci su kusa mutane kuma duk mai son kasar ga ya ga take yanzu gudun mutane sun a gare yanzu a zaɓe ƙasa samu sajin gwamnati bai fata a ce an adaka gwamnati zaɓe ko da awa guda ne za ba daidai ba ne kuma zalunci ne kuma ya nuna rashin kishin ƙasa gudu ga halin wannan shi mai ba da shawara Your Excellency matsalar da ya tayar ita ce ya zuwa yanzu ita hukumar zaɓe ta ba da katin zaɓe kusan miliyan 30 kuma akwai sauran miliyan 30 ba ka ganin wannan kamar matsala ne? ai gare ka jiya kai ka ja kun zabe kuma zabe ta gama haka aikin shi ne ga gama haka ake shi bai gama haka to bai kai shiga wani aikin da ba sa shi ba wanda an ka bashi ba iya ba ya shi wani wani wani aikin da ba sa shi ba to kowane mataki jam'iyyar adawa ta APC za ta dauka akan lamarin tambayar kenan da na yi wa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar General Muhammadu Buhari aikin INEC ne ita kuma INEC mu yan jam'iyyun mu za su je su fuskance su saboda aka ba don shi da wannan aiki in yana da son yi wannan magana ya je ya ga ma ubangidan shi da alama dai ya cincirin dubun dubatar jama'a a gangamin yakin neman zaben sa a jihohin Sokoto Kebbi da Zamfara ya gamsar da General Buhari din wanda ya bayyana da alamun nasara duk da cewa yana ganin akwai sauran aiki a gaba. Ya yi nasara saboda shugabannin jam'iyya na jihohin da 'yan majalisu sun yi aiki sun gama mazaɓinsu su zo waɗannan taruka da za a yi. Shi kansa shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Chief John Oyegun cewa ya yi kiris ya rage zubar da kwalla a taron jama'ar da ya gani a jihohin uku. I have seen people cry. I have seen people scream. I have seen people try to just touch the dress of the apostle of change general Muhammadu Buhari. Ya ce na jama'a suna kuka wasu na ihu inda suke kokarin koda taɓa rigar jagoran canji General Muhammadu Buhari. Ku jama'ar ƙasar nan da ku 'yan jihar Kebbi a yanzu na lura ma kun karɓe kambin neman canji ɗin kuma da yardar Allah da goyon bayan ku canji zai tabbata a ƙasar nan. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a nigeria Najeriya.